Amen. ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara talatin da hudu daidaya wanda kuma muna dubu biyu da sha uku ga miladiyar haihuwar annabi isa dan maryamu wanda yake muna goma ga watan bakwai ko sha ɗaya ga watan bakwai yau kuma Allah ya kaddare mu da zaunawa da ci gaba da karatun wannan littafi na Qur'ani mai girma muna cikin suratul ali suratul imrana kuma muna aya ta talatin da 34 ga tafsiri wannan sura musa abin take karantarwa jayayya da hujjoji da jidali tare da kafirai mushrikai da kuma mai da shubhohi da jawo hankalin mutane akan yadda da manzancin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mun kwana aya ta talatin da hudu ga tafsiri inda Allah yake cewa zurriyata malamai ke cewa an kwana daji amma ƙur'ani bai da daji shi inna Allah hastafa Allah maɗaukacin sarki ya zaɓi zurriyata zurriya ba'daha min da ba'alin minhum yadda Allah ya zaɓi wayancan bayi haka Allah ya zaɓi zuriya na wannan bayi sashen su daga 'ya'yan sashi wallahu sami'un Allah mai jira liddu'a'i ga addu'a addu'a wa man da ahu wanda kira shi alimun Allah masani na bihi da shi yadda Allah yake kiran munafikai sashen su masoya sashi to haka su ma zuriya waɗancan bayan Allah

فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان ka ambata irƙalat timra'atu imrana lokacin da matar imrana ta ce wannan ayoyi guda biyu suna haɗe wajen abin da ya shahi bayanansu kuma suna tare da matsaloli guda takwas wato ka ambata kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama lokacin da Imrana mata Imrana ta ce wace ce ita Hannatu bintu Faqudi lamma asannat lokacin da ta ji tana da ciki ita shi Faqudi shi ko bin Qambuli to ita wannan mata lokacin da ta ji tana da ciki wa shaqat ta yi bege lil da gada fada atilla ta roki Allah wa hasad bil hamd sai ta ji ga ciki nan ita mata imrana to iz qalat imra'atu imrana wannan shine mas'ala guda daga cikin mas'aloli guda takwas lokacin da ita wannan matar ta ce rabbi ya rabbi ya ubangiji inni nazartu ni na ya alwashi an aja'ala in sanya laka gare ka ma fi badani abin da a cikin ciki na muharraran abin yantawa to nan an haɗe matsala ta uku da ta biyu da ta hudu lokacin da wannan matar ta ji cikin gashi gare ta ta ce ya Allah na sanya abin da a cikin ciki na ya zama yantacce atikan yantacce halisan farfartacce min shawagil duniya daga shagulgullan duniya li hidimati baitika domin hidimar ɗakinka ka mai tsarki jama'a muna tare da kowa anan hannatu ta ce ta sanya abin da a cikin ta ya zan alhali hannatu ba boya ba ce me take nuhi haƙƙin da a gare ta gada in ta haihe shi na ɗiba kewa da zaunawa ya ta ya dawo to za ta saki wannan haƙƙi nata ta ba Allah ba ya ta ba balle ta haihu ya dan da za ta haihuwa ko ɗaya da za ta haihuwa ba bayi bane domin ba a ce maɗa an yanta shi ba a ce maɗa muharrar don haka yana da kyau malamai su fahimci wannan jimla abin da ta ganin saba Allah na saka so da agada na ɗiba kewa da cewa sahi, dawo i bari ta ya bali ta bar ma Allah wannan duk hidimar da zai mata ya ce wa Allah muna tare da kuwa to wannan shine sai ta ce fataqabbal min ya Allah ka karba daga garan innaka antas samiu Allah kai ne mai ji liddu'a ga addu'a al'alimu Allah kai ne masani bin niyati ga niyoyi ta yi wannan magana ta gama fa halaka imran sai imran ya rasu wa hiya hamilu tana mai ciki kenan haƙƙi na haihuwa da haƙƙi na bada ɗawainiya ga ɗan da za a haihuwa ya tattara ya koma nawa na uwa to ga magana da ta yi ana nan tana jira haihuwar ɗan ma waga adha lokacin da ta haihi ita wannan diyar walada ta ta haihe ta jariyatan ƙurkiya wa kanat tarju an yakuna gulaman ta zan tana tsammanin ta haihi ɗa namiji izlam yakun yuharriru don bai kasance wanda zai farfarsu ba hidimar da zai wa mahaihi a ɗaukai a basuwa ga masallaci a basuwa ga Allah babu abin da ke zama haka illal gilmanu sai yara maza yau gashi an haihe shi da mace qalat sai ta ce mu'tazira tana mai kawo hamzari ya rabbi ya ubangiji ya ubangiji inni wa ba'atuha ni na haihe ta in sa mace ya Allah wagga yato na haihe ta mace wallahu a'lam kuma Allah shine masani ai alimin masani ma wa ba'ad ga abin da ta haifa jumratan itirazun min kalamihi ta'ala wa fi qira'atin bi dhammi ta'i ma wa ba'atu amma walaysa zakaru allazi dalabtu namiji wanda nin nema bai zamo ba kal unsa kamar mace muna tare da kuwa to anan cewar ta yi wato inni wa ba'atu ha unsa shi a matsala ta biyar wallahu a'lamu bima wada'at shi a matsala ta shidda walaysa zakaru kal unsa shi a matsala ta bakwai namiji bai zan kamar mace ba wannan da an ka bani li'annahu yuqsadu domin shi namiji ana nufa ana nuhi da shiya lil hidimati don hidima wa hiya la tasluhu laha bai tuwa ga mace mista lidu'i hada rauninta wa auratiha da zamanta al'aura wa ma ya atari hada abin da ke gitta mace min alhiyya da na haida wa nahawhi da mutare kama da shi duk wannan tana faɗa domin kawo hamzari ga ubangiji ta zace ta samu ɗa amma ɗa bai samu mace ta samu amma ya mace ba kamar namiji ta ba amma duk da haka ya Allah wa inni sammaituha ni na ambata mata suna Maryam, boyar Allah mai bautar Allah wa inni u'izuha bika Allah ni ina neman tsarin ta gare ka wa zurriyata da zurriyata wula da 'ya'yanta mina shaiɗanar rajim daga shaytan jehwake wannan shi ne matsala ta takwas to anan waɗanga abubuwa da an ka ambata cikin wannan aya duka abin da ya shahi uwan Maryamu na da Maryamu sannan kuma da babanta wa bil hadisi ya cikin hadisin manzon Allah ma min mauludin illa masahu shaytan babu dan da an haihuwa duniya sai shaytan ya shahe shi hila yuladu lokacin da ake haihuwa haihuwa shi fa yastahilla sarihan sai ya ko yana mai kuka illa maryam wa ibnaha sai maryamu da ɗanta rawahu shaykhani tiban malamai guda biyu na hadisi imam bukhari da imam muslim su suka rubuta wannan hadisi anan wani ba annabi ko wani waliyi ko wani bawa Allah ba wanda an ka haifafa ce sai in musuliyana ta taba shi lokacin da ake haifa shi yana faduwa duniya sai ta zungurai lokacin da take zungura tai sai ya kuka amma banda maryamu banda annabi isa ni suka samu an ce sun samu wani shinge sun samu wani shamaki tsakaninsu da zungurarta Allah ya musu wannan tsari banda su babu wanda ba ta zungura ba amma kuma da baya Allah ya kare su ga shedan Allah kai mana kariya to kun gani Maryamu ta ba da hidimar da ya zayye mata zuwa ga Allah duk abin da ya shahe ta in dai ita za'awa to uwan Maryamu Hannatu ta ba da wannan zuwa ga Allah kenan suka ba da Maryamu a masallaci ta wa masallaci hidima madadin hidimar da za ta yi mata da wannan aka samu wani mutum daga cikin sufi ya zo ya iske uwarsa ya ce ya umma ta ce na'am ya ce ina son zarini ata ta'abudullahi ki barni, ni in zo in wa Allah bauta kamar yadda uwan maryamu tabban maryamu ta ce a'a uwan maryamu ta ba da hidimarta ga ɗakin Allah kai ko ka ce in baraka ka yi bauta ga Allah dududud ya ce kuma ata allamul ilma ke banne bayan wannan hidima kuma in ta yi karatu tace kaga yahi yace eh tace to shikenan na karba ka tafi na sakan ma Allah kai na sake ka zuwa neman ilimi bawan Allah ya ce yayi ta ci gaba da hidima wa Allah yayi ta neman karatu sai da ya ga ya kai sannan ya dawo lokacin da yake dawowa gida sai ya kwankwashi kofar garka lokacin da ya kwankwashi kofar garka sai uwa ta tace wani na a bakin kofar garka ce ibnuki fa qala laha ibnuki fulan dan kinawa ne shi na ka bugun garka Ta ce kai na wanda ya yi hidima wa Allah ya nemi ilimi a bar shi ta yawa Allah hidima Ya ce na'am ta ce to ina faɗa maka ƙartaraktuka lillahi wala na'udu fika mun riga mun bar ma Allah kai ba mu koma komawa ga fa'ida ka koma mun gane magana shi yake ta bashi ya kai wa Allah hidima dai yayi ta ce yayi ya dawo bayan tsawon lokaci ya gyaro ya kwankwace kofa ta ce aka koma mun bar ma Allah kai to haka aka san mutum

يعلم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء فتقبلها ربها Ubangijin Maryamu ya karɓi Maryamu ai ƙabila Maryamu min ummiha ya karɓi Maryamu daga uwarta bi ƙabulin hasanin da karɓa mai kyau malamai sun fassara kabbalaha da cewa abin da aka nuhi dare ko rana Allah bai taɓa mata azaba ba lokacin tana wannan hali ha Allah ya kai da lokacin ta hayi annabi Isa shi a ma'anar wannan wa ha nabatan hasana Allah ya tayar da ita tayarwa mai kyau an sha'aha Allah ya tayar da ita da khulqin hasanin da halitta mai kyau fa kanat tamutu maryamu ta zan tana girma fil yawmi ga daya kama ya mutul mauludu fil kama ya da girma cikin shekara maryamu kullu haka na ta girma mun gane karatun irin girman da yaro kai shekara guda maryamu ɗaya rana taka wannan girma <laughs> to ga ya ta samu wa ta ummuha akhbaru sadana baitul maqdis sai uwarta ta ɗauki maryamu ta da ita ga malaman da annan suna hukumaitul makadisi ba ta alwashi ba faƙalat sai ta ce duna kuma hazihin nazira na riƙar da ku wannan abin alwashi wadda ni riga ne alwashin in ni same ta zan ya hitau ɗawainiya don tawa Allah suka ce ke kawo ta ce na'am fatanafasu fiha sai sun ka dora gogormayar waso su akan wanga yace shi zai rika maryamu wanga yace shi zai rika maryamu li'annaha domin ita maryamu bintu imamin wato diyan limamin kuta fa qala zakariya sai annabi zakariya yace ana ahaqu biha ni ni tantanta da maryamu li'anna khalataha indi don kaunar uwarta tana guna huwa mutazawwijun bi khalata domin yana aure da kauna uwarta asha'u bint faqudi ummu yahya asha'u ya faqud wato uwar annabi yahya faqalu sai su sauran al'ummar da annan suka ce la wallahi ba mu yarda ba hatta na katare sai mu yi ƙuri'a ba ka ɗaukar ɗaya ka sai da ita kai ɗaya ka son Kare rene ta ya shugabanmu wallahi sai mun yi ƙuri'a ya ce to a za a yi a yi ƙuri'a ni kuke son a yi fanɗalar sai suka tafi wahum tis'atu wa ishirin suna su ishirin da tara ila nahar urdun zuwa ƙorama urdun kuma kowa ya ce da naki alƙalami wa alƙawu suka jewa a ƙaramin alƙalluman su ala anna bisa ga tabbacin cewa duk wanda ala anna man sabata qalamahu duk wanda alqalamin sa ya tabbata fil ma'i cikin ruwa bai noce ba wasa ida alqalamin ya dago sama huwa aula biha shi ce da maryamu wannan abin da aka yi matsaya kenan muna tare da kowa wa kana yatiha a fa sabata zakariya lokacin da an ka zo an ka wa alqalumma sai alqalamin zakariya tabbata sama to ko doriya ta shi cancanta to ga maryam ta zanta hannu ne ga murya, ko a gaza sai annabi zakariya ya rike maryam da kun ga ɗawainiyar reno ta samu wabana ya gina laha gare ta gurfatan shigiwa fil masjid cikin masallaci bisun lamin da tsani la yasar ilaiha gairu ba wanda ke taka ta inda maryam ba shi ba kuma Yare ni maryam ya waki maryam kwaku wa kana ya fiha bi ukriha ya zan yana zo mata da abincin cimakarta wa dahaniha da manta na shahi sai ya jidu sai ya samu inda hagun maryam fakiya ta saifi irin abin mamarin da ake samu lokacin bazara fi shita'i lokacin hunturu da a nan gare mu sadda alar da ake muwasala ba ta yi yawa ba akwai abincin da ba a samu ne sai lokacin bazara ga hunturu duwa da kai baka samu ne an zauna ko ba zauna ba to a irin wannan yanayi suke amma in ya zo sai iske cikin konkoren ɗari misali sai ya samu ga ɗan kaɗe inda maryamu ko ga ɗan mangwaro inda maryamu a wannan lokaci ana samu irin waɗanga ya'ya ba a samu wa fatiyati shita irin abin da aka samu lokacin hunturu fi saifi lokacin bazara sai ga ya same shi kamar lokacin bazara mutum ya zo ma da kaiwa cike da kwando a wannan lokaci ake samu kamar yanzu kamar yanzu in mutum ya sai kaiwa nawa mutanen gaba suke cewa kanya yana samu to sai ya zo sai ya ganta inda take kama kala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce. wa kafalaha zakariya annabi zakariya ya rene su dan mahaya tara ta ilahi zuwa gare wa fi qira'atin bi tashdidi fi kafalaha wa nasara zakariya makasuran wa mamdudan wal fa'ilu Allah kullama dahala alaiha zakariya al-mihraba Koyoshe annabi zakariya ya shiga inda wannan shigiwa al-gurfa a hiya asharaful majalis shine wurin zama wanda yake matsayi waje da inda harizka sai ya samu abinci goma yamu kala yace ya maryamu ya ke mai bautar Allah anna min ayyana laki haza daga ina ki samu wannan in ya samu sai ce da ina ki samu wannan ya ke maryamu qalat tace wa hiya sagira tana ya karamar yarinya huwa min indillahi daga Allah ya tini bihi Allah shi ke zo min da shi ne indi da gunsa kuma ka sani ya kai zakariya inna Allah yarzuku Allah na arziki ta manya yasha wanda ya so bi gairi hisabin arziki babu wahala ba sai an lissafa ba rizqan wasi'an bila tabi'atin ba tare da bibiyar wahalalai ba jama'a wanda ya ga haka al'amarin wa'azi ya same ko bai same shi ba ya same shi annabi zakariya da wannan ya gane lallai mai zakuwa da abu lokacin da babu shi a samai to yana iya harkul al'ada yana iya keta al'ada ya zo da abin da aka gani da wai samu in ana samun abincin bazara lokacin hunturu ashe ko da ya tsufa yana iya haihuwa Allah ka ganar da mu to kun gani Maryam duk Qur'ani gaba ɗai babu wata mace da aka ambaci sunanta cikin Qur'ani karara in banda Maryamu an ambaci sunan Maryamu wajen wuri talatin cikin Qur'ani amma ita ɗai duk sauran mata sai dai a ce wa mar'atul ludin a mace sunanta ko a ce mata fir'auna a mace sunanta amma maryamu karara aka ambata sunanta Allah ka datar da mu da sawaba ci gaba hunalika haka hunalika malamai ke cewa wancaninka a wannan lokaci a wannan yanayi a wannan hali ai lamma ra'a zakariya zalika lokacin da annabi zakariya ya ga wannan wa alima yasa annal qadira mai iko ala itiyani bi shay'in bisa ga zakuwa da abu fi gairi hinihi ba lokacin sa ba qadirun mai iko na ala itiyani bil waladi bisa gaba da da alal kibari akan an tsufa wa kana ahlu baiti ya zama mutanen gidan zakariya in qarabu sun kare saboda ya ga haka da a zakariya rabbahu annabi zakariya ya roƙi ubangijinsa lamma da halal mihraba lokacin da shiga shigiwa kusurwa masallaci lissalatu don sallah jawfin lalle tsakiyar dare kala ce, rabbi ubangiji habli ka bani min ladunka da hukunka me inda ka da hukunka zurriyatan zurriya dayyibatan mai tsafta da salihan dana na kwarai zakariya bayan faɗi wannan magana kuma sai ya shi yace Allah na kusan baka san innaka samiu Allah kai ne mai ji mujibu du'a Allah kai an mai karba addu'a ba wani mai karba addu'a sai kai Allah kai ne roka jama'a mun gane wannan ko ga mutane in mutum ya irin wannan yana da waya taɓi ka zo inda mutum ya ce wani lahiya ya ce wurinka na zo me an kai ya ce na san inda zo inda na san zo inda hakiman taɓewa na tabbata ba komawa haka nan don haka yurinka ɗaya na sahu kuma kai ba a zakuwa inda hakika ta mutum in yi faɗa haka nan ya koma shi zamu me kake gani to wanda ka karatun qur'ani yana biyar fassara alqur'ani tafsirin alqur'ani zai koya mai hadda wayo zakariya roki Allah ya ce Allah kai mai karba addu'a kuma kai mai ji saboda kai dai ni roka sai an kai a'a كفى آه. أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين in za ka roƙon Allah in ka roƙi Allah ne wa Allah fadanci Allah bai hana mai zakariya ya roƙa ya ce Allah kai an karɓa addu'a ba wani ba kuma kai ɗaya ne roƙa don kai ɗaya ka bane wa nadatul mala'ikatu sai Allah ya ce mala'ika jibril kira shi sai mala'ika jibril ya kira annabi haya ko da aka kira shi bai ko ba masallacin ba huwa qa'imu yusalli yana tsaye na sallah fil mihrabi cikin kusura masallaci بأن وفي قراءة بكسر بتقدير القول بأن الله شوى الله يا كي النبي يحيى يا كي النبي زكريا الله يني مك بشارة يبشرك يني ما بشارة مثقلا وقل مخففا دوايا كي بشارة بيحيى أم باك دا سنان يحيى musaddiqan bi kalimatin mai gaskatawa da annabi Isa in yazo ka'inatan kalma matabbaciya min Allah daga Allah ai Isa shi a kalimatin nan muna tare da kuwa wasu miya an yi mai suna kalimatin la'annahu kulika don an halitta annabi Isa da kalimatu kun don an ce mai kalima wa sayyidan kuma shugaba na mata matabu'un abin biya wa hasuran kuma da na an dake shi mamnu'an an kange shi yana da sai gabarin mata mace sai dai sai gaba wa fil qamus al hasur man la yatin nisa wanda ake ce mahasur wanda zai zo ma mata amma huwa qadirun ala zalika yana da ikon zo musu amma sai wal mamnu'u minhunna shi kuma wanda an hakange daga gare su aw man yake yi na koko wanda ke marmarin su wala ya karbo na ma da kusanta su kuma wa nabiyyan min salihin annabin Allah na yana cikin mutanen kirki farfartattu bayan Allah daga aiki babu ya ruwaya annahu lam ya'mal khadi'atan wa lam yahima biha an ruwaito da dai annabi haya bai taba aikatar da kuskure ba bai taba nuhi yayi ba kai wannan bawan Allah ya kai bai aikata kure ba bai taba niyyar yin kure ba Allah ka taimake mu jama'a wa ya roki da

ko da tsakanin dan uwa ne a duniya yace wani imin kaza ko da yake wadi yana ganin abin a waya girma in yace za a yi ko ma yake dor tunani anya abin ga bai yawa ba to bayan an cin mala'ika ji faɗa mai an ba shi ɗa ƙala sai ya ce rabbi ya ubangiji an na ya kunu li gulamun shin ta ƙaƙa yaro zai kasancewa gare ni kaifa ya kunu li gulam waladun ɗa ya Allah wa qad balaga ne kibram kibam girma ya kai matuƙa tsuwa ya kai matuƙa gare ni ai balaga tuni hayatu sinni na kai irin ƙarshen da aka kai na shekaru mi wa 20 sana shekara ta 120 da ishirin a da wannan ya Allah wa mar'ati aqir mata ta tsohuwa ta bakarariya da ɗaya ta taɓa haihuwa kuma ta tsohuwa ya za a buɗe mahaifarta balagat ta kai zamani wasu tis'in shekara tis'in da takwas ɗari ba biyu ɗan shekara ɗari da ashirin mata ya shekara ɗari ba biyu ya ce Allah ya yaɗa zai samuwa gare ni haka a'a ƙala al'amru zalika Allah ya ce mai al'amari kamar haka yake kazalika na halki gulamin minku ma na halitta da gare ku kazalika Allah yaf'alu ma haka Allah ke aikata abin da ya so ka da an riga an baka wannan magana an wuce ta kazalika ma ba abin da ke kasar da Allah na wani abu an gabarin yin abin nan Wani izhari hadhihi al-qudra al domin bayyana wannan iko mai girma alhamahu su'al Allah cusa mai tambaya lijaba jaba biha don atanka mai ita hau ya ce Allah kaka za a yi samu da ina da ishirin mata ta shekara ɗari ba duk Allah ce zakariya an gama wannan magana an kai ƙarshen ta sai mi da yanzu sai sauraren ɗago wanda zai zakkuwa wala ma taqat nafsuhu ila sur'atil mubashir anhu kuma ka san in mutu ya gane abu yiwa to kuma tun da bushara ta sai ka abin ya zo maza lokacin da rai nai ta yi bege zuwa ga gauga abin da aka yi mai bushara me an ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار an ce mai ɗana samuwa ƙala sai ce rabbi ya ubangiji yanzu kam daɗa iji alli ayatan sanya min alama ai alama alamatan alama ala hamla imra'ati bisa cikin matata ƙala sai Allah ya ce mai ayatuka alama ka alaihi gare shi za ka ji kawai Allah tukalliman nasa ba ta iya magana da mutane ai tamtanu kana kiyuwa min kalami magana da su ga kazam ne ga mutane su zo ana ta surutai amma baka yi komi amma bi khilafi sabanin zikirin ta'ala zikirin Allah tazbihi kana iyawa haylala kana iyawa istighfari kana iyawa duk abin da Allah kana yi amma dai wata magana da wani to za a sama doka kwana nawa salasa ayyamin kwana uku ai bi layaliha da daranta haka kawai illa ramzan sai nuni isharatu nuni wa fi muddatul khaftati a cikin mudda tsare harshe tsare harshe wa aqadda lisan da kullu harshe an kalami ga maganar su Allah ya ce mai daga wannan waskur rabbaka ambaci ubangijinka kasiran da yawa wasa bihi kai sallah salli kai sallah bil ashi lokacin yammaci wal imkar da lokacin sahiya a awakhiril laili karshen dare ko a wa awailuhu da farkon sa da shukuru ni'imata nan godiya ni'ima Allah wa kana ya zamo bayan bushara tsakanin bushara wa bayan wularati ya haya tsakanin haihuwar ya haya zamanin madidin dogon lokaci na li'anna su'ala du'anna su'alan wal domin roƙon da wal bushara ta biyi da bushara da ciya kana fi sigari maryam ya zan maryam na karama wa uhu haihuwa tai kana ba da kibra ya zan bayan maryam ta girma wa buluga hada ta kai salasa asharata sana shekara goma sha uku muna tare da kuwa allati hiya zamanu hamdi har isa wanda maryam tana da shekara goma sha uku sai cikin annabi isa wa bayna yahya tsakanin annabi yahya wa isa da annabi isa sai ta tashur wata shidda muna tare da kuwa to kun ga ya roƙi Allah an ce an bashi amma kana abin ya wakana shekara goma sha uku da wata shidda to ku haɗa da wancan shekaru shi ɗari da ishirin ga sha uku to da dafa to ku haɗa da shekaru matatai a ɗari da goma sha ɗai shekaru mata dai ɗari da sha ɗai shi ko na ya ɗari da talatin da a ɗari talatin da uku da wata shidda Allah gane damuwa to ci gaba idh qalat summa aqabal kalam sannan kuma ya ci gaba da bibiya da magana bi zikir kayfiyatu wuladati Isa da ambaton haƙiƙan yadda an kai annabi Isa wal bisharatu bihi da Bushara da shi li Maryam wa adahu ya kuma adahinta ala iz qalat imra'atu imrana adafa liqisati binti ala qisati ummiha an yi alabi akan qissat iya akan qissat uwarta lima bainahuma don abin da tsakanin su min kamalil munasabati na daga cikan munasaba wa qissatu zakariya wa qafasila qissa zakariya ta afku wato bayani daki daki bainahuma lil munasabati saboda munasaba wa qala ka ambata wa ka ambata iz qalatil mala'ikatu lokacin da mala'ika jibril ya ce ya maryamu ya ke maryamu inna Allah hasdafa ki Allah ya zabe akhtara ki Allah ya zabe ki awalan farko haisu qabala ki bagirin da ya karbe ki min ummiki daga uwarki wa qabila kuma ya ta haririki zaman ki yantatta walan yasbiq zalika li gairiki babu wata mata da ta fanfari ta tsaya akan hidimar masallaci dai in ba maryamu ba Allah ya karɓi miki wannan wannan bai aku ga wani ki ba kuma minal ina daga cikin mata baki kuma ya rene ki fi kaje da zakariya a cikin tsaron zakariya wara zakaki kuma Allah ya baki abinci ne inda gonsa kuma wada harki Allah ya ke kimin min masisin rijali ga shawar maza wasdafaki saniyan Allah ya zabe ki na biyu bi an asma'aki Allah ya je da ki kalamul mala'ikatu maganar mala'iku mushabahatan mushabatu lebo da lebo maryam ta ji maganar mala'iki an aiko shi gare ta lebo da lebo walam ya ka liga yake bai taba uku ga wata mata ba Allah ya zabe ki yake maryam ala nisa'il alamin akan matan kan zamani ai ahli zamani da wannan aya aka samu wasu na ambata annabta ga maryam alhali maryam ba annabata ba wala nabiyyu kad du'un ta ba أو عبد أو ذو آمة قبل النبا لقمان واسكندر ليس أنبياء في أرجه الأقوال لكن أولياء والخلق في خدر شفير منجلي أرسلوا أمنا وكيل بل ولي saboda haka Maryam baba annaba bace waliyata kuma abin ga da Allah ya ba Maryam har in annabi Zakariya ya shiga yana tambayar ta wannan ya nuna lil awliya karamatun la tunkaw waliya Allah suna da karama domin maryamu waliyyata ba ba na bata ba suna da karamar da ba a musu Allah ya gwada sannan tana cikin mata guda biyar da Allah ya zaba da ita da Aisha da Hadiza da Asiya da Fadima Yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Maryam يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع wagga magana faɗa mata ita hanke ita Maryam ba wani an ka aiko ba sakon Allah na da mala'iki zuwa gare ta ya Maryamu qunuti ya ke Maryamu ki yi ibada ne rabbike ko bangijinki a dike mai da'a wazudi warka'i ki ki sallah ma in ta masu ruku ay salli ma al-musallina Allah ka ba mu ikon wannan aya ta gwada wajibcin sallar jami'i na'am نعم sun ma tare da fil qissati bima yunabbihu sami'ina sannan ya ga kissa ga abin da ke falkar da masu saurare ala sihhati nubuwati muhammadin bisa ga ingancin annabtar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama bi ta kasisi ya hataini ni. da bayyanawa ce waɗannan shi guda biyu wahuma mimma gaba anhu wa anil na allati nasha'a fiha kuma waɗanga kisoshi abin da ya fuku gare shi da kuma bi'a wadda annabi ta yi cikinta ho ummiyun alhali ga annabi ba uwa lam ya qara min ahadin bai karatu ga mutum guda ba amma ya zo da wannan abubuwa masu girman gaske jama'a wannan ya nuna gaskiya manzancin manzon Allah ko bai nuna ba gashi ba uwana wayon da ya tahi da shiya da shi yake bai ƙara gaba ba balle a shiya wani wani wannan sifa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi a daukaka amma ƴan an ambace ta ga wani na kasa ƴan an ce ma kai ummi ne to amma shi ka jahilin da bai san ko duniya kansa ba amma annabi ƴan an ce ummiyi gashi ya zo da abin da ya kasa da duniya Allah ya ganar da muwa ذلك المذكور amri Zakariya wa Maryam wannan adan an bato na al'amarin zakariya da maryamu min an ba yana daga cikin labarukan gaibu akhbar labarukan ma gaba an ka abinda kuka barinka ka nuhihi ilayka muna wahayin su zuwa gare ka ya muhammadu wa ma kunta ladaihim baka nan baka zango su ba iz Zarahinda. da su waɗannan mutanen da ake magana yulquna suke jewa a kalamu alqalumman ko annabi na nan filma a cikin ruwa ya katar una suna ƙuri'a, li yazhara lahum dan ya bayyana gare su ayyuhum yakfuru daga cikin su wane ne zai reni yurabbi zai reni maryam wa ma kunta ladaihim bahabun su iz yaktasimuna lokacin da suke jayayya fi kafalata gare yonta fa ta'rifa zalika balle ka san wannan wa tukhbira bihi ka ba labarin shiya wa inna ma arabtahu min jihatil wahyi wannan abin ka san shi dai kawai na gehen wahayi Allah ya aiko maka anan da waɗannan ayoyi ƙuri'ar da an kai da annabi zakariya da sauran mutane su goma sha tara maluma suka tabbatar da ƙuri'a ga duk abin da ake son adalci wajen rabo ƙuri'a tana ba da adalci wurin rabu don haka in ka kula malamai sun yi karance-karance sun yi rubuce-rubuce a kan abin da shi ƙuri'a Allah ka ba mu ikon tsatsaya gaskiya na'am

cikin ramadana ko ba cikin ramadana ba to wannan mazi bai kare mai azumi amma abinda abisa garai ya mai da tsakanin da iyali ne duk abin da zai basuwa ko abinda zai karba ya mai da shi saƙo domin a ramadan an ce mutum ya nisanci mata matukar ba rana ta faɗi ba kame alaƙar shi keto to bisa ga wannan ƙauli to ya mai da abin nan saƙo tsakaninsa da iyali duk abin da dole ya ƙarƙare shi da dare abin da za a amfasa gare ko za a daɗa gare shi to ya ba su a kai da rana ta faɗi wannan yin shagira ba komi domin ramadan wata gudana to kuma wanda Allah jarabta bai iya ɗauke maka ne wannan amma idan ya zan jiki na yana ko ya magana da iyali ko bai ba yana etowa to wannan kuma babu shiga tsakani da iyali. bai kare mai azumi kawai ba azumi ko alwala sai bai karewa wallahu a'lam